إنه كان في أهله مسرورا حقيقة shi ya kasance a duniya a cikin iyalansa mai farin ciki ne da abin da yake kai na kafirci da sabon Allah